فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wanda shi ne darasin da ɗari da goma sha ɗaya karatu da ta fi zuwa maran da ibn hajar da al-qadari da lafuwa birnin al-qahira da hijira a ɗari da kuka hamsin da biyu shekaru da biyar da tamanin da bakwai da goma da duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da su yau za mu shiga kitabul buyu wato sashi ke bayanin cinikayya hukuncin cinikayya a cikin roƙon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu shiga babu na farko shi ne babu da hukunci babu game da sharuɗa na cinikayya wa ma nufi a da kuma abubuwan da aka hana a samu a ciniki wanda ya kan da yau rubuta wa ma a hannu kome hadisi guda mu yana da da bayani kan hukuncin neman ilimi game da cinikayya da kuma fadalar wani abu muhimmi da ya kamata mu lura da shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani da ya tashi magana akan mu'amala tsakanin mutane ya kawo kalmomi guda akwai kalmar ba ku kuma akwai kalmar da kuke jara waɗannan kalmomi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da magana a cikin Qur'ani kuma za ka same su a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma su malaman fiqh da masana hadisi idan za su yi magana akan ciniki ba a rubuta kitabun tijara sun yi rubuta kitabun buyur da yasa saboda akwai bambanci tsakanin da tijara da kuma albayu akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomin da ma'anar su ba ɗaya ba ne kuma abin da yake nuna cewa attijara da albayu ba abu ɗaya ba ne wato shi ne الله سبحانه وتعالى في سورة النور آية nur aya رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله يقول لنا يقول متى لندى بعث أضافات من ذكر الأمر تبارك وتعالى ويقام الصلاة وزكاة الفتاة فيش متى لندى تجارة كالبيع ba sa shagaltar da su har su bar zikirin Allah da sai da sallah da bar da zakka kaga wanda ya nuna cewa abubuwa guda su dinnan daban-daban albayu ba a tijara Allah madaukakin ce ya kawo da yawan da kallon fi kulubu na alfa me ya bambanta tsakanin albayu da tijara wanda shi yasa masana suke rubuta kitabul buyu a karkashin kitabu biyu suke kawo a tijara za ka ga ana sa babu tijara wa a sa bayi a kan falalar a tijara amma dole za ka samu a tijara ta zo ne karkashin albayin الإمام الراكب ya zuwa المفردات في da القرآن yake attijara asali da larabci da aka ce tijara هي التفرغ في رأس المال طلبا للرزق جيل الكل يجوي ورقوش قبل المجيئة ولكن اعتجار عاد قوار قدي كان جويا و قبل المجيئة ما قوار قدي دي فتسنع سامة جريء وانا شايف الشمع التجار لما كان حقا محمد الأمين الشمسي كان تفكير الأسواق وبيان yana fassara wannan aya ya kawo maganar al-imam raji asali at-tijara wato shi ya zama su an ana jujjuya uwar kuɗi saboda a samu riba saboda shi ne asali ake kira at-tijara fatauci da hausa don haka suna da bambanci don fatauci shi ne za ka ɗauko kaya daga wani wuri ka kai wani wuri wanda shi ne yake nufi da fatauci amma albaibo a amru bil da aka ce albayu ciniki ma'anar ta tafi fatauci fadi ma'anar ciniki tafi ma'anar fatauci fadi domin asalin fatauci wato shi ne ɗaukan kaya a kai wani kuɗi. ana ana amfani da aikin uwar kuɗi ana juyawa saboda ana samun riba wanda shi ne fatauci amma albayu ba me ma'ana albayu fil lugha wanda ya zo a cikin tafai da yawa kamar al-ibadu munir الإمام القيوني آه، مجلة نفر الشافعي في سنة ترى لسان العرب مجلد نفر الشافعي في كريدة حمسون الشدة في حافظ الهدى الإمام الجوهري مجلة الأردو كتاب المجموع الإمام النووي مجلد نفر شافعي دليل تبعين الظروف ولنما لبسنا فصر كلمة تعي بحال بيء تسكن كفة تردى معنى الرسل شريك شيني مبادلة شيء مرغوب فيه في مثله mubadarar da shayin margubun fi wani abu ne wanda ake so amma sai aka musanya aka karbi wani abu wanda shi ne saboda haka ciniki ma'anar ta ta fadi saboda tana tana ɗaukan ma'anar hatta ko da ku dan in ka ba da wani abu ka karbi wani abu ke shi ne amma a tijara ya takaita ga ainihin dukiya don haka ko da mu baya shiga ƙarƙashin a tijara amma ko da gona shiga karkashin albai don haka yasa malamai suke amfani da kalma ta albai a maimakon kalma ta atijar kamar yadda ibn hajar ya sa nan kitabul buyur yana sai magana akan nau'ukan cinikayya saboda haka yasa ya kawo kalmar al'umma a littafin fasul bayani a mujallar da biyar shafin da yuzu da da kafa ibn hajar yace al-bai'u naqlu milkin ila al-ghayr bi thamani wa shira'u qabulu kalma ta al-bai' shine mutum da wani abu da ke mallakar sa ne ila al-ghayr ya ba mu wani bi thamani saboda ya karbi kuɗi da dauki wani abu wanda mallakar sa ne ya ba mu wani saboda ya karbi kuɗi wannan shine al-bai' wa shira'u qabulu idan aka ce ashirafu shine saya shi ne sayarwa albai'u sayarwa ashirafu kabulu kai da ka saya wannan kalmar ta ashirafu take magana a akan sai ce duk da haka yutlabu kullu mithma al-akhar idan kana duba da cikin fikihu za ka rika gani wani lokaci ana amfani da kalmar albai'u wajen saya ba sayarwa ba za a yi amfani da kalmar ashirafu wajen sayarwa maimakon saya saboda ka kalmomi ne waɗanda suna canza ma'anar juna kalmar albayt tana ɗaukar ma'anar ashira'u kalmar ta ashira'u tana ɗaukar ma'anar albayt kamar saye da sayarwa saye ashira sayarwa albayt amma kowanne yana ɗaukar ma'anar juna sai ibn hajar ya ce wa ajma'a al-muslimuna ala jawaz al-bayt wal eh, wal hikmatu taktabi duk malamai sun yi ittifaqi akan cewa cinikayya ne wanda shari'a ta yi da shi samu ciniki tsakanin mutum da mutum ta ta'allaka الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا saboda dan adam da'iman yakan buƙaci wani abu da ke hannun wani da'iman dan adam yana buƙatar wani abu wanda shi bai da shi wani ne yake da shi kana buƙatar a shi ta ya za a yi wannan abu ya dawo hannunka dole sai ta ce da kai wa fahimu ruhu kan la yabdulu lahu duk abin da kake da shi za ka samu akasari daga wajen wani ya ko dai hulanka su sutura abinci za ka samu daga wajen wani ne ka karba ta zuwa shi kai kana buƙatar wannan abin shi ko mutumin fiye da ya ka to ya ba a yi fa fi tashri'il bai'i wasila ila bulugi eh, al-arab ay eh, garabi min ghairi haraj saboda da aka shar'an ta ciniki sai zama an ba mu wata dama ta yadda za ka mallaki dukiyar wani abu ne kake so yana wajen wani ga wata hanya da za ka mallaki wannan sau saboda ka sai ka ba da kuɗi sai ya ba sau saboda ka shar'anta cinikayya rahama ce ga al'umma haka na imamu zarkani ya faɗa a shafin muwafa yana mujallar shafi na 64 yusufu shira'u aiban alal bai kalma ta saye da sayarwa sukan canza ma'anar juna albai ta ɗauki ma'anar ashira'u ashira'u ta ɗauki ma'anar albai sai ba da misali da tarihin annabi yusuf alaihi salam aya ta isha wa sharawtu bi thamanin baqtin darahim ma'quda sun sayar da annabi yusuf wa sharawtu amma Allah bai amfani da kalmar sun saya saboda kalmar sharawtu ma'anar da ba'uhu bi samanin ba kaga Allah madaukaki ya amfani da kalmar ashira'u a madadin albayu لأن البائع يمد بائعه إلى المشتري هذا العقد غالبا ليسعى بالجرش البيع كلمة البيع أصلي معناتها وتشيل نيك هنو تقول كرباب تقول باير و كما يسمى صفقة lokacin ciniki dole za ka mika hannu ka bayar wani kuma ya baka koko yadda mutane suke shi a haɗa hannuwa a sha hannu saboda an kulla ciniki wannan duk yana cikin al'adar mutane a zamanin jahiliya da an hada mutabayi an yaqtifu yadahu ala yadi fadi kayan da ka sayar na sayar sai a sha hannu to shan hannu ya tabbatar da an kulla ciniki a littafin nihayatul muktar na liman muhammad a mujallar na uku sharti na ɗari uku saba'in da biyu malamin ya ce albai'u huwa lugatan muqabala bi shay'in bi shay asali da larabci kalma ta albai'u ita ce wato abada abu a karba wanda a shari'a ma'anar hakan ne ya'ani aqdun yatabammanu muqabalata malin bi malin bi sharti an kulla yarjejeniya za ka ba ni kayanka zan ba ka kuɗi to wannan shi da jiki, illa dai a ka'idar musulunci akwai sharuɗa wanda su waɗanda sharuɗa su ne waɗanda na hajar ke so ya magana a kansu ciniki ka ba da kuɗi ka karɓi wani abu to yana da sharuɗa da al-ittibadu bil ki'ain auman manfa'atin mu'abbada saboda za ka mallaki dukiyar wani ko za ka mori wata hidimar da idan zai maka aiki zai maka noma zai maka huda za ka mori hidimarsa saboda ka wani amfani za ka samu a wurinsa wannan dalilin ya sa malamai suke ware kitabun bai domin dole ne a samu sharadin tsakanin mutum da mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da yadda ake karya. wannan ya sa duk sa'ilin da mutum yake karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to dole sai ya yi karo da inda ake magana akan ka'ida ta cinikayya a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ka lura farkon littafin bulughul maran ni magana akan ibada da kama daga sarki alwala sallah azumi hajji wannan duk ibada ne yanzu an kawo rabin littafi saboda ta zai magana akan mu'amala mu'amala shi ne hulɗa tsakanin mutum da mutum me yasa aka fara da ciniki a wajen mu'amala saboda akwai abubuwan mu'amala da yawa aure mu'amala ce gado da sauran me yasa aka fara da ciniki abhasin mu'ayin cikin inda turkari a mujallar goma sha bakwai shafin ɗari da ashirin da biyar ya ba da misali ga imamu bukari wanda duk malaman hadisi akasari suna kwaikwayon wato abin da liman bukari ya yi za ka yi tunanin waya aka yi aka tsara babuka haka wannan tsari na babuka akasari an ɗauko ne daga malaman farko malaman farko su suka tsara shi alimamu bukari lamma faraba min bayanin ibadatin maqsud biha maqsud minha at-tahsil al-ukhrawi farko in ka dubi sai bukari zaka ga imamu bukari ya fara da ibada wanda duk ibada da ake mutum yana yi ne saboda ya samu lahira sallar ka azumin ka hajjin ka wanda shine ibada na jiki mutum yana saboda ya samu tsira a kiyama wanda shine farko dama ibada shine farko dalilin hadisin dan adam kenan saboda haka kusan duk da jama'a cikin za su suna bisa wannan tsari za a fara littafi da ibada to da liman bukari ya gama ibada shari'a fi bayanin mu'amala sai ya fara magana a kan mu'amala shi ne hulɗa tsakanin mutum da mutum to ita ko hulɗa saɓanin ibada ita ibada kana yin ta don me don lafiya amma hulɗa mu'amala tsakanin mutane ana yin ta ne ya'ani li ta'til eh, eh, min hatta ta'til ad duniya saboda ka samu wata riba ta duniya wannan shi ne dalilin mu'amala to da ya tashi magana akan mu'amala الإمام البخاري فقدم العبادات لإتمامها تفرقوا يا صار جبادة الإبادة ثم الإبادة يتجي مكي مهمة يتجي مكسولي حديثا عن هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإبادة يتجي مكسولي حديثا عن هذا إبادة هو باقي وامير التاريخ ثم ذلك أكثر مما لم تكون في الصفارة كتاب الطهارة صنع أبو الصلاة ثم صلى يتجي جبادة قوة الإبادة حتى نمسك الجيرة وسيد الإمام البخاري يقوم بناء في عبادة ثم سنة بالمعاملة سيفاو فاشي المعاملة شيء الإمام البخاري أذكر في البخاري معاملة هو لأنها ضرورية هذا ما دولة يشتغل دولة أمام أنت تكالب كل من أما دي كانت مجانا أسمى معاملة أكثر النكاح al-imamu bukari bai gaggarsa kawo aure ba aure ma mu'amala aure mu'amala to bai kawo aure da farko ba sai jinkirta me ya hikimar al-imamu ya ce dalilin da yasa al-imamu bukari da ya tashi magana akan mu'amala bai fara gabatar da aure ba لأن Ai sha'awa أي ta yi aure ko. ita kuwa sha'awa akwai abin da ya riga ta al'aklu wa shurb dole sai ka ci ka koshi kafin kake tunanin ma mata ko in baka ci ba baka koshi ba za ka yi magana aure to ashe ka ci ka sha wanda shi ne farko ka ci ka sha dole ko ciniki ya zo da ka ashe gabatar da cinikayya akan aure shi ne kaga kenan hatta ma ta wajen ƙara babuka ƙara babuka a littafin fikin malamai sun ƙara su da ilimi alimamu bukari bai kawo aure ba da ya gama magana a kan ibada da ya kawo kai me yasa saboda dole ta hanyar ciniki za ka samu abinci ta hanyar ciniki za ka samu abin sha ta hanyar ciniki za ka samu sutura ka samu lafiya sai ka samu lafiya kake tunanin aure wa akhar jinayat idan aka zo da laifuka ba laifuka tsakanin mutum da mutum an samu ta'adi wani ya guji wani ko wani ya saci dukiyar wani wanda shi ake kira ismu jinayat wal mukhasama wajen bayanin abin da ya shafi laifuka kenan da kusuma tsakanin mutane kamar alƙalai shi ma ba a kawo da farko ba me yasa ita li annahu ko a zalika fil ghalib أي أكثر مثلا إذا فجاية إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج سيما كي يأكل شراكة فهو أن يأكل شراكة سيما كي يأكل شراكة فهو أن يأكل شراكة سيما كي يأكل شراكة البخاري جبارة جبارة تدى معاملة أتفاش معاملة جبارة تدى الشركية sannan daga gaba aka kawo auren kayya sannan daga gaba aka kawo sashi da laifuka tsakanin mutane to da ka kayan babukan shi ma an yi su ne da ne sai ce wa ma tafsiru shar'an fa huwa mubalagh dalal mali bil mali ala sabil al-qarab asali ciniki shi ne ka ba da dukiya saboda samun wata dukiya a kan hanya ta yarda tsakanin da shi wanda wanda zai baka dukiya kai za ka ba shi kuɗi shi ya baka dukiya da shi ake rike da shi ne magana a kai yake hikimarsa tana da yawa hikimar cinikayya tana da yawa الإمام العين من شكل البخاري ومن دفن البخاري يا فجنة بجموش وأن دا تيك الكشف تلكي جنة سوى منها السلاء ومور المحاج والبقات فحن يتلكيني أكي سامو وأتو الأمر نبقى كنا رأيوان في ينواتا إذا يقول لنا حتى كما قلت لك أنك ذاك سامو أبو وانتا لك تبسي دوليا وصدق يمنشي wasu daga kudancin duniya ba a nan garin aka yi ba in ba ta hanyar ciniki ba haka ba zai tarwata ba yake daga cikin fa'idar da ake samu game da cinikayya ifa'u na munaza'at wal nahyi wal sarq wa sulh wal jinayat wal hiyat makruha ta hanyar ciniki ne ake kawar da jayayya tsakanin mutane ake kawar da fashi da sata تتبربرون يتباعوا فاتح مكير ولي إذا أبيت لي أنصره أما إذا بابوا في شيء فكاري وتنهد الإلينا فأبو يكتب سوية من نكتوى نعم أبو ذاك ونزل وكلمة بكر ونعش سكونها فقد أسمى لي فكاري كان مكير ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم تكتب كيف فائدة لكيها أنا قام زمن لجاء الدنيا دنيا ذات مبتعة لأن المحتاج يجب إلى ما في يد غيره kai kana bukatar abin da ke hannun wani sai aka ce ta hanyar ciniki za ka iya samu fa bi gairin mu'amala yubdi ila takasul wa tanazul in ba dan halartar cinikayya da aka yi ba karshen za a koma ga faɗa da danne da yaki saboda mutane na bukatar wani abu bayan da za su yi samu sai ta wannan hanya sai ce abu ne wanda ya tabbata a cikin alkur'ani Allah da kansa ya faɗa mana a cikin aya guda suratul baqara aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar al-imamu ya ce wannan ayar kadai ta isa ma ta tabbatar maka ciniki wani abu ne daga cikin nau'ukan ilimi mai zaman kansa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ahalla Allahu baia wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya tun da yake ya halatta ciniki a ya kamata a sanya ake yi ta yace in ka dawo da sunar manzon Allah za ka samu hujja annabi sallallahu alaihi wasallam wa isa wan nasu yata'amaluna lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutane suna mu'amala da juna tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana cinikayya fa aqarrahu alai manzo Allah ya gama rayuwarsa har ya rasu bai hana cinikayyar nan ba wannan shi ake nufi da ya tabbatar da ciniki wato abu ne wanda aka shar'anta shi a sunnarsa da dai a ce cinikayyar na bakin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana bari shi da kansa ya yi mu'amala din ya saya an saya wajen sa wa ijma'ul mu'aqqidun ala shar'iyyati don haka duk malaman sunna sun yarda cewa ciniki abu ne wanda ya tabbata shari'a musulunci saboda haka neman ilimin sa ne matsayin tunda Allah ya shar'anta mana a cikin Qur'ani ya tabbata a sunnar manzon Allah an samu ijma'i kan na malaman sunna akan ciniki abu ne wanda shari'a ta yi ne to ya kamata a san hukuncinsa da ya matsayi da ya matsayin neman ilimin ciniki tun daga shi ya tabbata a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki neman ilimin cinikin ne matsayin ka a littafin mawahi jalil الإمام الخطاب بسبب مالكية مجلد كتاب من إلى الشريعة الآية كيف باب البيت مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه شركية وأبو أبو وزع يزم دوني أن يسلم كل شيء لأموم الحاجة إليه saboda مكاتب كذا قدم wato ta tabbata kai duk wani mutum da ka sani yana da buƙatar wani abu a hannun wani in za la yaqdu mukallafun galiban min bayyin abu shar'i babu dan adam da za a samu bai saya ba ko bai sayar ba babu dan adam fa yajibu an ya'lama hukm Allah bi dhalika qabla at-talaffuz bihi saboda ka zama dole ka san hukuncin Allah kafin ma ka shiga harka ta saya da sayarwa din ita wannan malami ta ce inna ka wa nikaha aqdani ya ta'allaqu bihi ma qiwamul ada da aure da ciniki su suka tabbatar da zaman lafiyar duniya لأن الله سبحانه خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء الله يعلم أن أنا إلى بكاتر من الزيت ومفتكرا إلى النساء dan adam yana bukatar mata kana bukatar abinci kana bukatar mata وخلق له ما في الارض جميعا ثم قال لها الاتفاق اللي في الدنيا دون الادب كما اخبر في الثالث يلي شيء كان كيف دعا نعم. <clears throat> ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره قال لها في حالة الادب جاي افن دي كلام الله كان ده مكاثر كان ده مكاثر ما كان فالله بكالك كي يدك قدامك معنى تستعمو ابن كي قدامك ko ko ka ya bukatar sha'awar ta ta mata ta yadda ta ga dama ya abi gaskiya da shi da akhiri fa yajibu ala kulli wahidin an yata'allama minhu ma yahtaji ilayhi saboda ka dole ne ga kowa ya nemi ilimin abin da yake bukata din nan to ثم يجب على الشخص العمل بما علمه من احكام bayan ka san ilimin fa kuma dole ne kai aiki da wannan ilimin da ka samu to yadda yake zalika ka dage ga cewa abin da ka sani na dokar Allah ta wajen ciniki ta wajen aure ka rike wannan abin wa ya kare mun iman zalika fa ya tawalla amra shira'ihi wa bai'ihi bi nafsihi in qada da kanka da zama za ka dauki da sayar da yadda sayarwa wa illa fa ghayru fa ghayruhu bi mushawarati dan wani za ka sa to dole ne ya zama alfani tana yiwuwa mutum ya zama ɗan kasuwa amma sun saboda yana da jari mai ƙarfi yana da yara da suke masa aiki to idan kai ka sa wasu su maka aiki har yanzu wajibi ne ta sa ido a kan shi na da malamin da ya faɗa kuma gaskiya ne wala ya tafi da ka ala man la ya'rifu al-ahkam aw ya'rifuha kana da yara da za su yi maka aiki ko ciniki to karka yaran karka ɗauki waɗanda ba za su yi aiki da ilimin shari'a kaga sai ka sa ido a kan yaran waɗanda suke karkashin ka wa ya tafa a lokacin amali bi muktabaha bi da tafadi wa umumi bi da zaman yake saboda wannan zamani wato barna ta yawaita idan ya zama kowa zai kyale ɗan kasuwa zai kyale na karkashin sa su yadda suka ga dama bukatun ka fasadi ne da wata a cikin al'umma a maimakon riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ta musulmi wajibi ne da ne misalin halal da haram amma malamai suna cewa yana waje ba gare ka sanin misalin halal da haram bisa ga irin bukatun da za ka abin da ke nuna cewa neman ilimin ciniki wajibi ne Shi ne kasancewa zamanin sai na umar zamanin sai na umar ya sanya doka yana cewa la ya tafi fi shuki na illa man safiha kada wani ya yi fasauci a kasuwar sai wanda ke da ilimi sai na umar ya fi wannan wani la akalar riba in ko bai da ilimi lokacin da sai ya ce riba saboda riba ko ko bisa suna da yawa kuma hadarinsa yana da girman da don haka suna kware kada wani ya yi kasauci a kasuwanmu sai wanda ke da fahimtar hukuncin shari'a idan ko ya yi to karfin sai ga cin riba da so da shi a wata riwaya sai na umar ya ce la la ya a fi ina illa man qad tafaqaha fi kada wani ya yi sayar da sayarwa dan a ce cewa la yastakiru kaga a tijara kar wani da ya fatauci ya kawo kaya kasuwar sai wanda ke da ilimin addini a riwaya ta biyu yace la yazi kaga ya dauko kalmar albai kada a samu wani yayi cinikayya fi suqina illa man tafaqaha fi din sai wanda ke da fahimtar addini kuma wannan yana cikin bukhari magana sai na yana sunan tirmidhi shi ne hadisi da 387 الابن عبد البر جاي مكان أكثر الكتاب التمهيد ينا مجلد في شأن يدري 40 بقر ابن عبد البر جاي مكان أكثر مهما لمن يدري نشر كيا سيبقى مثال كما كان سيدنا عمر بن الخطاب الكتاب الموضوعة الفكرية مجلد يشترك في شأن يدري أقول لابار ما أنت تاوشي ور إن عمر فإنه رب الكفار رضي الله عنه كان يضرب من وجده بالسوق إن أمريك شكك أسواد دولنا ina shiga kasuwa da hulala idan ya samu wanda ke kasuwar laya a riku ahkamar baiti wa shira bai san dokokin saye da sayarwa ba sai na umar sai ya bi da wanda ya zo a kitabu fikir eh, tajir musu yana shafi na goma sha biyu ibn musayyib al-hanafi a littafin albaharu ra'i a mujallar da shafi na ɗari da tamanin da uku ce wa kana tijar bil qabil ta faru a zamanin farko zamanin a tajirai idan za su yi tafiya yan kasuwa masu fatauci masu tafiya kasashen duniya su je kayan su idan za su yi tafiyar su istafhabu ma'ahum faqiha suna neman malami a gare da malami da sai kare ka da malamin za a tafi kasar da za a ci yarjibu na ilai za su waiwaya ga wannan malami idan suna da tambaya yadda za a yi kirkin don sun tambayi wannan malami wannan yana daga cikin abin da mutanen farko suka yi wanda suke yake ba da misali sun ba da muhimmanci wato ta wajen kulawa da dokokin Allah a cikin الإمام الغزالي الكتاب إحياء علوم الدين yana musamman da farko shafin الإمام الغزالي يقول كل عبد هو في مجال أحواله في يومه وليلته هو نباوة يندك يقدان الدهالة ينسى yanda mutum yake gudanar da al'amuransa a kowace rana kuma a kowane dare duk adam لا يخلو من وقائع في عبادته ومعاملته أن تجدد اللوازم عليه baya rabuwa wato da abin da ya shafi ibada abin ya shafi mu'amala don haka fa yarjan mutu abu an yana zama dole ta zama dole tambaya game da abin da ke aukuwa gare ka in ma ta ibadar ka in ma ta cikin saboda kowa a kowace rana ibada tana samun sa kuma mu'amala ma tana samun shi kowa yana mu'amala yana ibada a kullum to karka yarda ibada da kake yi ba ka tambaya kada ka yarda mu'amalar da kake yi ba ka tambaya wa yalzamu kullu mubadara ila ta'allumi ma yatawaqqa'u tu'ahu ala al-qurbi galiban eh, abinda ma kake tsammanin zai faru da kai kamar misali akwai wata harka da zaka yi baka fara yin harkar ba ina so zan shiga wata harka ko wata sana'a kafin ka shiga wannan sana'a al-imam al-ghazali yace tun da ka kullum niyyar ka shiga wannan harka matakin farko shi ne ka nemi malamai su ma bayani akan harka saboda ka san haɗurran da ke cikin wannan harka ka san dokokin Allah subhanahu wata'ala wanda ya yi ba wanda zai shiga irin wannan harka kuma wannan gaskiya ne domin yin hakan shi ke sa mutum ya tsira ya kiyaye dokokin Allah a eh, da albosu abu fikiya shafin mujallar salafi shafin ɗari da cikin da da ke wa ƙwarzun ala kulli mukallaf wa mukallafati ba da ta'allumi ilmadin wa hidaya dole ne ga kowane baligi haka ma mace kowace baliga bayan mutum ya samu ilimin addini ya samu ilimin na shiriya ta'allumu ilmin eh, wudu'i ya yi kokari wato bayan ilimin tauhidi kenan bayan ta samu ilimin tauhidi domin shi ne ilimi na farko sai ka nemi ilimi na alwala wal ghusli ilimi na wanka saboda su ne matakai na tsarki wanda ibadar ba ta karbuwa idan babu wa salatu wa saumi ka nemi ilimin sallah azumi wa ilimin zakati ilimin zakka liman lahu nisabu ga wanda ke da zuciya ta kai misali wa hajji liman wajaba alaihi da ilimin haƙƙi ga wanda aikin haƙƙi ya wata ba a kan sai ce wa yuyu alal tujjari neman ilimin cinikayya yana zama dole musamman akan attajirai musamman akan attajirai saboda kai sa malamin suke suke sanya ilimin kasuwanci suke sanya shi karkashin da ta kifaya saboda ta shafi wanda ya mai da abin ya zama sana'a liyahtaribu an shubhat wal makruhat saboda ta wannan ilimin ne a attajirai za su kare kawunan su game da auka na shubha da auka da abubuwan da shari'a ta gama da fi sayin mu'amala wa kaza haka haqa wa kaza ahli jarh haka ne wadanda suke da sana'a ko da ba kasuwanci ke ba idan kana da wata sana'a wannan sana'ar wajibi ne ka nemi sanin doka abu abu ne mawuyacin gaske kuma za ka lura kamar yadda ibn rujal yake faɗa yana cewa abu ne wanda ya zama mai wahala a zamanin saboda jama'a sun shiga maneman duniya ba tare da damuwa da me yake hukuncin Allah akai wa kullu man istagala bi shay'in yufradu alayhi ilmu. duk wanda ya shagalta da aikata wani abu a matsayin sana'a to farilla ce a kansa ya nemi ilimin wannan sana'a wa hukumuhu a anil haram saboda mutum ya samu kariya kada ya auka ma haram ga wannan abin da ya shiga wato sana'ar da kake yi din abin da zai kare ka game da auka ma haram wato shi ne neman ilimi a kai har ta tambaya kamar da da gazali ya faɗa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ibrahim انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله تذكر الحديث عن رفاعة بن راجل رضي الله عنه أنكر حديث من رفاعة بن رافع الله تعالى وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يجي أنت بيان صلى الله عليه وسلم أي الكذب أطيب وتهيا فام أبي الجنة تتفتى كلمة أطيب فأجمل وتهيا فام أبي الجنة تتفتى وتوانا ينا من سورتها بعد صلى الله عليه وسلم وكان كل شيء فام كلا حتى yadda suke nema a jiki ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyin samun abinci suna da yawa idan aka ce alkasku hanyar samu hanyar samun ka mutane suna da hanyoyin samun daban-daban ayyul kasbi afyal wata hanyar samun abinci ne take tsafta ya rasulullah قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الرجل بيده شيء ايت المسلم الى حدثه aikin da mutum ya yi da hannunsa yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullu baitin mabrurin da kuma kowane nau'in ciniki amma na kwarai kowane irin nau'in ciniki amma na kirki shi ne mabrur ashe ba kowane ciniki ne da kirki kuma ba kowane ciniki ne yake zama yana da tsafta النبي صلى الله عليه وسلم يجي عمل الرجل بيده اي شيء انت ممكن يجي عمله وكل بيع مبرور تكون مبرور ولا تجي الى كيفي اللي كده في كده ولا لا كده في سنه رمضان اللي زمان هو باب الحرام آه، باب ذلك يحكمنا رواه البزار الامام البزار يروي لنا كشف الحكار هذيك نسموه كده غريبه كده الثلاثين لا وصححه الحاكم الإمام الحاكم إلا السنه المستدرك برواية الإمام الحاكم كف الرجل بيده وكل بيت مبرور النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كلمه أي الكف أطيب وتحير فهم من تستمتع إن الله الله يبادى أنفلا كسب الرجل بيده abin da mutum ya samu abin da mutum ya samu da hannunsa وكل بيت مبرور حديث ينا المسند الإمام محمد ينا مجلد مشاهد إلى 40 لا إن قليل التركيز حديث النبي في لكن لكل آية قليل الجانب الكبير حديث النبي في 30 هو حديث النياء لك إلى النبي صلى الله عليه وسلم آه، ابن حجر يقع كاو حديث النم شيء فرقه الكتاب البيت فرقه saboda ya tabbatar mana falalar cinikayya da aka ce ana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wace hanya ta samun abinci ta tsafta sai maza Allah ya sanya ciniki ashe ya kamata a san ciniki me yasa yake da tsafta ya za a yi ka samu ciniki ne tsafta saboda haka yasa ya kawo hadisin da farko a matsayin hujja da take nuna ya kamata a nemi ilimi game da ciki mun yi magana game da ire-iren waɗannan hadisai wata muhabara da ta gabata dangane da wannan hadisin wato ya zo da riwayoyi daban-daban wannan hadisin na rifa abu rafi yana sunan ibn majah yana kitabu yana kitabu tijara sunan ibn majah babu haddi ala makasi al'imam ibn majah babin da ya kawo hadisin ya masa suna babin da ake faɗaitar da mutum ya rika ya rika fatauci ya rika kasuwanci kasuwanci abu ne mai kyau me dalilin da yasa aka ce kasuwanci abu ne da ya kamata mutum ya faɗayi ya gige ya ajiye shi a matsayin sana'arsa a matsayin hanyar samun abinci sai kawo hadisin amma kuma ba riwayar rifa'a ibn rafi al-imam ibn majah ya kawo hadisin al-miqdam bin ma'di karim al-zubayr har rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kasaba rajulu mutum bai taɓa samu wata hanya na neman abinci ba abu yaba min amal yadda hanyar da ta fi tsafta fiye da hanyar samun abinci da mutum ya amfani da hannunsa ji amin sallallahu alaihi wasallam mutum bai taba samun wata hanya na abinci misali amfani da wata hanyar samun abinci wanda hanyar ta fi tsafta a kan ake mutum ya yi amfani da hannunsa ya nemi wannan abinci wa ma an faƙar rajul a nafsihi sai annabi sallallahu alaihi ya ce kuma duk abin da mutum ya ɓatar ma ransa idan ka kashe kuɗi ka sai abinci kaci wa ahlihi ka ciyar da iyalinka wa waladihi ka ciyar da ƴaƴanka wa khadimihi ka ciyar da masu maka hidima waɗanda suke karkashin ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa huwa sadaqa wannan duk sadaka ake rubuta maka kaga kenan kai aiki da hannunka misali kai tafkare kaga da hannu aiki kai noma da hannu aiki ka tura ruwa da hannu aiki ka samu abinci ka ciyar da kanka ka ciyar da iyali ka ciyar da yara waɗanda suke karkashin ka duk abin nan da kake yi manzo Allah yake Allah yana rubuta maka ladan sadaka hadisi yana kan yin jami'in da yake cikin dubu biyar da yake ɗari da yake cikin hadisi yana sunan abida sunan tsamiri sunan nasa'i sannan akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma akala rajulun ta'aman kafu mutum bai taba cin wani abinci ba san a halla min amal yadai wanda ya zama halal fiye da abincin da ya samu ta aikin da ya da hannunsa wannan hadisin shi ya fassara kalmar afiyar saboda fassara magana manzon Allah da wasu maganarsa ka fassara hadisi da wani hadisi ya ke nufi da afiya ayyul kasbi afiya sai mu zama bai ma a kada rasulun ta'amun kasbu a halla kaga a halla shi ne afiya min amal yadi hadisin yana sahih bukari yana babu kasbu rajuli wa amalihi bi yadi kusan tun ba da ma'aji in ware babuka saboda bayanin falalar wato sana'a da kuma cinikayya shi ne hadisi na dubu da dari tara da kuma shida جمع حديث ابن ماجه حديث الرسول بلا حديث ثلاثين سبعه ثم اعطيت روايه كبيره ابن ماجه او حديث عائشه عائشة أما كان رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الله يأتي إن أطيب ما أكل الرجل من كفه إن أطيب ما أكل الرجل min fasli mafi tsaftar abincin da ɗan adam ya ci mafi tsafta shine abincin da ya samu ta aikin da ya da hannunsa wannan abincin ya tsafta aiki yana da wabu gari hadisi da dubu daga shida da shirin da tara da shida da kuma wani jami'in tafiyar hadisi da dubu da shida da dubu da shida wato misalan wannan hadisi da yi muhajjar ya kawo wanda ke nuna fadalar ciniki sannan akwai hadisin abu burda bin biyar al-ansari wanda imam hakim ya kawo shi ma a kitabul buyur abu burda ya ce ku ila rasulullah ayyul kasbi afyabu wa afdal daga cikin hanyoyin samun abinci ya rasulullah wata hanya ta fi tsafta ko kuma wata hanya ta fi falala sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce amalu rajuli biyadi mutum ya yi aiki da hannunsa wa kullu baytin mabrur sai kama da wannan hadisi dukkan wani ciniki wanda yake da kin akwai hadisin Abdullah bin Amr shi ma yana sunan Abi Dawud hadisin ya tabo daga sahabban manzon Allah masu yawa kaga nan ibn Hajar ya kawo hadisin Rifa'a bin Rafi' amma akwai hadisin al mikdam bin Ma'di Karim wanda shi ne ma yake yawa shi ne ma yake yawa wanda shi ya ta cewa a cikin hajar ma ya kawo a wannan guri amma sai kawo wannan hadisi saboda hadisin nan ba shi da tsawo kuma ya ɗauki ma'anar da yake so ya isar da ita yana so ya tabbatar da cewa ciniki abu ne wanda yake muhimmi tun daga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu bayin magro. amma ba wannan hadisin ne ya fi daga cikin hadisai da aka samu daga Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da falalan ciniki ba ilimin ciniki المعاملة الفلحية مثل بين التوفيق الخبير مثل الحجر حديث يقول الرجال شرد القيام أو رواية مثال لرواية الأحكام ذكرها ابن الله صلى الله عليه وسلم هذا في رفاعة بن راجع المجلس من بعد الكرم أبي عائشة أبي أبو بردة بن زياد بن أنصاري سمع حديث عبد الله بن عمرو جنى سنن أبي داود أبي حديث سيدنا أبي طالب akwai hadisin Abdullah bin Umar ibn Hajar yake wa rijalu la ba'sa bihi kuma isnadin hadisin babu da yake hadisan su suna da isnadi mai kyau in ka dubi littafin da ruwa kali Muhammad Nasir bin Al-Albani a karkashin hadisin da ya da talatin da takwas ya jera sunayen sahabbai da aka samu sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da falalan shiri falalan sana'ar hannu da kuma cinikayya kasuwanci ne mutum ya yi sana'ar hannu a matsayin hanyar samun abincinsa ko ko ya rike kasuwanci a matsayin hanyar samun abincinsa ya kirga sahabban akwai jabir bin abdullah akwai abdullah bin amrin akwai abdullah bin mas'ud akwai samura bin jundub akwai abubakar as-siddiq akwai anas bin malik akwai na umar bin khattab Allah ya kara musu yarda saboda haka babu shakka wato kasuwanci yana da fadala a sunnar hadis sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan waɗannan hadisai da sahabbai suka rawaito kasuwanci abu ne wanda yake da daraja yake da kima manzon Allah ya yi yabo a kansa akan haka malamai suka yi ta kokari su tabbatar da cikin waɗannan abubuwa guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada a wuri guda wanne ne dan ita ne dubi hadisin ka karanta da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi afyab wa tahayyar samu abin ta ne tsafta kada sai da Allah yake amalu rajuli biyadi aikin da mutum yayi da hannu sai yake wa kullu bayyin mabrur da kuma kowane irin ciniki wato na kirki wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin kudin nan wata hanyar samun abinci za a ci tafi daraja tunda an amsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya ba da abin kula kuma in ka dubi hadisai malamai sun tattaro hadisai da kai magana akan sana'o'i hanyoyin dogaro da kai hadisai da aka samu saboda haka yasa babu ittifaqi akan ga irin sana'ar da ta fi inganci da ta fi lada duk da cewa ga hadisin nan muka karanta alal misali akwai hadisin anas bin malik wanda annabi sallallahu alaihi yake yake cewa ma min muslimin yagrisu garsan babu wani musulmi da zai dasa wata bishiya aw yazra'u zar'an ko ya shuka wani amfanin gona fa ya'kulu minhu tayru da zaman to sun ya ci wannan amfanin aw sani ko dan adam aw wahimatun ko wata dabba illa kana lahu bihi sadaqa fa ce ana rubuta ma mai wannan gonar mai wannan bishiyar ana rubuta ma sadaka a matsayin ya ba da sadaka hadisi yana da bukari yana kitabun muzara'a yana sahih muslim kitabun a nan in ka tafi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi yake ba wani musulmi da zai gadda bishiya ko ya tuta amfanin gona tsuntsu ya ci wannan dan ikin ko kuma amfanin gona. ko wani dan adam ya ko wata dabba ce. ana kan rubuta lada ne daga wannan gona alhaji eh, adam sallallahu alaihi wasallam ladan sadaka shi kaga noma yana da falala akwai kuma hadisin jabir bin abdullah wanda ya ta labari yana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata gona da kala da biyu ala ummi ma'badin ha'ifan yuqalu laha ummu mubashir akwai wata mata da ake kiran ta ummu za ka yawan shiga ganin ta a hadin. to za ka ɗauka wata ce daban kuma saboda suna yana da suna zuwa daban-daban akan kira ta ummu mubashir akan kira ta ummu ma'bad asali sunanta al-ghulaida kamar yadda wasu malamai suke bayani matar zai bin harisa da sallallahu alaihi wasallam ya shiga gona ya shiga gonan sai yake tambaya ya ummu ma'bad man garasa hadha an-nakhla ya ce ummu ma'bad wa ya dasa wannan bishiya ta dabino a muslimun am kafirun shi musulmi ne ya dasa bishiyar nan ko kafiri fa kallon sai ce ban muslim musulmi ne ya dasa wannan bishiya ta dabino kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fala ya yarifu muslimu garsan musulmi ba zai wato ba zai dasa wata bishiya ba fa ya hakul min insanu haka samu wani mutum ya ci amfanin wannan bishiyar wala dabbatin ko kuma wata dabba wala tsayin ko wani tsuntsu illa kana lahu zama sadaka gare shi har yana fahimtar muslim kitabun babu fadlul jarh wal barh wanda yana nuna fallalan wato noma da kasance mutum sana'a fa ita ce noma saboda haka yasa a dalilin waɗannan hadisai guda biyu wasu malamai suke cewa noma tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da sana'a hannu abinda mutum ya samu na abinci da hannunsa to ai kaga noma da hannu ake saboda haka ga wannan hadisi sai ya nuna cewa noma ce nan sallallahu alaihi wasallam ya gabatar wanda noma ita ce mafi daraja daga cikin sana'a da dan adam zai koyi da littafin mutattar kari alhafi mu'ayi da mutum da goma sha biyu da dari da dari biyu da goma sha tara ya ce waktu da fafi abdalin makazi babu shakka malaman sunna sun samu sabani game da fahimtar wata sana'a wata hanyar samun abinci ta fi daraja bisa la'akari da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nawawi yake afdalu al-zira'a mafi darajar sana'a ita ce noma sai ka hadisin al-Imam Bukhari da Muslim hadisin Anas da kuma hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzon Allah ke nuna falalan ka zo wani abu wanda tsuntsaye za su ci dabbobi su ci mutane kwari za su ci kuma duk ana rubuta maka lada har zuwa kan kiyama ji Allah sallallahu alaihi wasallam الإمام التوحيدي نوما يكتب صناعة خليج كما أن صلى الله عليه وسلم يا فارد صناعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الرجل بيده أي تمكين يد حلوسا نوما هو الحلوس جاء الإمام أي ذكي وقيل وسمع لم يكن كنا سوى أفضل أفضلها الكسب باليد وسمع لم يكن تكيف وبانوما تكيبني tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da bayanin abincin da mutum ya samu ta aikin da ya yi da hannunsa duk wata sana'ar hannu ita ce number one babu wata sana'ar babu wata hanyar samun abincin da suke gaba da ita saboda ka sana'a wani sana'a wanda da larabci ake kiran shi sana'a abin da za ka yi da hannunka idan mutum zai dinka kaya telo kaga yana sana'ar hannu idan mutum zai zama to yana hatta gyaran takalma shi shaina da hannu ne idan mutum zai kasance yana tura ruwa sana'a ce abinda mutum ya yi da hannunsa a duk sallallahu alaihi ya yake wannan shi ne wato eh, ita ce hanya mafi hafta da mutum ya ke samun halal ita ce wato hanyar samun abinci wanda ke mafi daraja wasu malamai kuma suka ce a tijara kasuwanci wa aksaru na hadisi sai al-imam al-ayyuki yake to amma akasarin sai idan ka tara za ka samu da duk ala afdaliyatil kasb bil yad to ne suna nuna mana cewa sana'a da mutum ne da hannunsa wannan sana'a ita ce mafi daraja wanda shine abin da hadisai mafi yawa suka tabbatar shi yasa aka kawo wannan hadisin a farkon littafin eh, kitabul buyu kuma hadin ya kawo shi hadisin abu burda wanda riwaya ta al-imam hakim na karanta a baya an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kalbi atyab wata hanyar samun abinci ce ta fi tsafta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amalu rajul bi yadihi wato shine aikin da mutum yayi da hannunsa wa kullu bai'in mabrur da kuma kowane irin nau'in cinikayya matukar ya zama dole kirki yake hada hadisin sahihul islam don haka a nan sai shi al'imamu ne ke ganin ba a cewa ga a guda wacce ta daraja a fahimta shi yukalu hasa afiyat min haythu al-ilm abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi ba wai yana nuna mafi falala ne yana cewa mafi tsafta me yasa yake mafi tsafta da min haythu al ta wajen tsira daga haram wanda kuma haka za ka samu idan mutum yana so ya guji haram to ya yi sana'a ta hannu zai fi gudun haram saboda ya fi bayyana laifin mutum a kan wata wata hanya da neman aiki sai ta wajen halar, babu shakka sana'ar hannu ta ce mafi gamta wa za ta afdal min haifin intifahil ami amma idan aka ce mafi falala ba ta wajen samar da amfani ga mai yarsa to idan ku za ta ɗauki fassarar nan mafi hafta shi ne sana'ar hannu amma mafi samar da amfani ga mutum sai ce anan ba huwa muta'addi ba huwa nafsun muta'addi da gari ana la'akari da irin amfanar da kai ga al'umma saboda ka shi a fahimtar sa in ka da kazalika fa yabba fi an da al-halu fi zalika min tilal hadath an-nas ana la'akari da bukatar mutane shi a ganin ba za a ce ga abin da ya fi daraja abin da ya fi samar da lada ba za a nuna abu guda ɗaya ba saboda la'akari da yanayin amfana da kake wa mutane fa haifu ka kanan nasu misali na yin wace aka akwai garin da za ka yi shi wannan gari mutane sun fi bukatar abinci to tun da bukatar su abinci sai ce a wannan garin kanakin zira'atu afdal noma ita ce mafi daraja na sana'ar da mutum zai yi a wannan gari ne sauki aka lafi saboda mutanen gari suna bukatar abinci ta kayan noma ta sauwace hanyar samun abinci ga mutane wa haifu kanu mutane na masjidah wani garin ko ta kaji za ka samu mutane na bukatar kayan masarufi ne ba wai abinci kawai ba kayan tijara kayan adalci da sauransu linki ba da tsoro misali saboda hanyoyi sun kaɗe kana su tijarar su kasuwanci fatauci shi mafi darajar sana'a da za yi a wannan gari ba a yi samun bukati na sana'a wurin ya zama to mutane na bukatar sana'a na hannu to a kan a wannan gari sana'ar hannu ita ce shi yana da da yanayin bukatar mutane a gari idan ka taimaka ta wannan bukatar to abin da ka aikata shi ne mutum halala to amma babu shakka da tabi'ai da tabi'ai kamar yadda Alhaji Ibrahim da kan yake fada wanda daga cikin tabi'ai yana ba da labari ya mutu ga musannaf na Ibn Abi Shayba yake kanu dan fahimu na kasban yaj'ala tijar su tabi'ai suna fifita sana'ar da mutum ya yi da hannunsa akan fatauci akan kasuwanci saboda ka sana'ar hannu tana gaba da kasuwanci tana gaba tana gaba da wato fatauci da mutum zai illa dai ala kulli halin abin sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda saboda ka waɗannan hanyoyi guda biyu ne mafi daraja mafi tsaftar da mutum zai samu hada in ma sana'ar hannu in ma kasuwanci kuma in ka duba za ka ga annabawa duk sun yi gaba ɗaya saboda ka sai annabawa sallallahu alaihi wasallam ya hada a hadisi annabawa sun yi sana'a annabawa sun yi kasuwanci sun yi fatanci kuma waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada a hadisin kamar misali aya ta alqur'ani Allah ya tabbatar mana da na farka na biyan wato shine kasuwanci din suratul furqan aya ta bakwai وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا suna cewa me yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci yana shiga kasuwa ana harka da shi kaga wannan aya tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci sai Allah ya ba da amsa a aya ta 20 yace wa ma arsalna qablaka minal mursalin وما أرسلنا قبلك من المرسلين ومؤيكو ومن ذني كافر هو الكبا يا سيد محمد صلى الله عليه وسلم إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق دكان سنة شربين دكان سنة تبيع كاسواني kaga Allah ya tabbatar duk manzanni sun yi fatauci ya sun yi saye da sayarwa إلا إنهم ليحضرون الطعام ويمشون في الأبواب <clears throat> وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أبصرون وكان ربك بصيرا أصي حديث الإسلام مع كرب الجندي وانت جروا يقولك عليه صلى الله عليه وسلم وضع الله ما أكل أحد طعاما كفر باب وانت تقشي أبي الفم khairan mafi alkhairi min an ya akuda min amal ya da yadda abincin nan ya ci ne daga aikin da hannunsa ya samar maka kaga anan yake khairan mafi alkhairi aka kai sa ya ta ce don haka sana'ar hannu tana gaba da kowace sana'a ta wajen alkhairi wato hanyar samun abincin ka ya zama to sana'a ce da kake da hannunka wannan ita ce mafi alkhairi sai annabi sallallahu alaihi sannan bai tsaya haka ba sai ba da misali yace wa inna dawo da alaihi salam annabin Allah dawo kana ya'khudhu min amali ya kasance yana cin abinci ne wato ta abin da hannunsa ya aikata masa ta abin da sana'ar da annabi dawud alaihi salam yi da hannunsa wanda yake cin abinci daga hadisi yana kai bukari da buyu babu kafin rajul amal bi wanda wannan ma ya sa malamai sun yi zurfin tunani kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya yi magana kan wannan hadisi a cikin fasul bari mujallal na shafi da riku da shida yake wa fil hadisi fasul amali bil yadi kaga wannan hadisin ya tabbatar da aikin da kai da hannunka ka samu abin ya fi kowanne saboda manzon Allah yake ma akala ahadun ta'aman kafu khairan saboda ka in ana neman hanyar samun abinci mafi alkai wato shi hanyar da mutum ya yi amfani da hannunsa ya samu abinci sama za ka ga mutane sun fi gudun irin wannan hanya mutane sun fi neman yanke ko shortcut yadda za ka samu kuɗi nan وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره لغيره wanda kai da kanka kai abin ka samar ma kanka abin da zaka ci ba wanda ya yi abin sai ka nemo ba domin idan ka tare ka dauki kuɗi ka je ka sayo abin ka aiki ka safiyo ka sayo abin da wani ne ya wahala ya samu illa dai kawai kai kana da kuɗi ka bada to ya zama misali ka noma da ka noma sai dai ka buɗe rungu ka nemo ka a daba والحكمة في تكفير داوود الذكر أن اقتصاره في حقه على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة ثم مثال لأنه صلى الله عليه وسلم يبارد أن داوود عليه السلام عندما ما أفيد به إذا من الإسلام والنبي لأنه كان قريبا في الأرض إن كبر الله يأتي يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل idan da annabi zai ba da misali zai ba da misali da annabi ibrahim alaihi salam annabi musa annabi isa manyan manzanni annabi dawo annabi nuhu alaihi salam amma sai ga annabi ya ba da misali da annabi dawo me yasa annabi ya ba da misali da annabi dawo saboda annabi dawo ya taba zama shugaba kana khalifa fil ard ya taba zama shugaba wanda Allah ya ba mu misali a cikin alqur'ani ya dawo inna anta khalifatan fil ard kaga annabi dawud ya taba zama shugaba a duniya fahkum bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi al-hawa fa yudillaka an sabilillah illa alladhina yadilluna an sabilillah lahum adhabun kabeer bima nasu yawm al-hisab amma in ka bi tarihin annabi nuhu annabi musa annabi ibrahim annabi isa ba haka bane saboda kai ta annabi ba da misali da annabi dawud me yasa saboda shugabanni su yi koyi da annabi dawud alaihi salam annabi dawud shugaba ne kaga kenan idan kana shugabanci kar ka dogara da abin da kake samu ta hanyar shugabanci shi annabi dawud alaihi salam baya ciyar da iyalinsa daga dukiyar da ya samu ta hanyar shugabanci manzo Allah ya ce annabi dawud yana ciyar da iyalinsa ne daga sana'ar da yayi da hannunsa wanda sai zama abin misali ga shugabannin ya zama babban abin misali ga shugabannin duk wanda ke shugaba wanda ke zuwa ka duba a akasari ba wanda da ake a samu shugabanci na ne kudi ne akasari ya fada siyasa yana son wani mutane sun aka samu in ma hikimar ma'azuma yake so za ka samu ke bukatar babba ita ce ya samu kuɗi daga asusun gwamnati mazan Allah ke ba mu misali da annabi dawo alaihi salam annabi dawo ya yi kibabanci amma masu Allah ya ce ya abu min amali yayi idan abin za a ci a gidansa baya yarda a ciyar da iyali kuni ce ta sana'arsa wanda ita ce kira kuma in ka dawo kaga annabi ya ba da misali annabin Allah ya yi sana'ar hannu to in ka dawo ga kasuwanci fa in ka dawo ga kasuwanci nan ma أن sun yi أن tun da القرآن alqur'ani ta وما أرسل وما أرسلنا من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويأكلون في الأسواق فإذا كداو كيوفا الإمام البخاري يقول حديث يلا كتاب الإجارة باب رعي الغنم على الأراضي حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بعث الله نبيا إلا رعى الغنم babu annabin da Allah ya taɓa turowa bakin sai da ya yi kiwon awakai babu annabin da Allah ya taɓa turowa bakin ya yi kiwon awakai fakala a kafin sai ta rabu suka ce na Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anta ya rabu kai ma ka yi kiwon awakai fakala sai wanzu Allah ya na amfare ka kuntu arhaha ala tarari fa li ahli makkah na kasance ina kiwon awakai da mutanen makkah akan sunan lafiya kan su da zakaru da fili sai a biya manzon Allah sai da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa haka kaga a biya ni kuɗi da yake ya samu kuɗin ne ta aikin da ya da hannunsa kuma manzon Allah ya kamata duka annabawa su wannan ne hikimarsa wanda shi ma ibn hajar yayi magana a shafin wannan hadisi cikin fatul bayani eh, musallar shafi da yuzu da rabai da الحكمة في إلهام الأنبياء من رأي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برأيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتي لم Allah zai ba wa mutum manzanci to yana karami sai a ce Allah ya nufi da yin iyo wato shi wannan kamar ana training dinsa ne kafin manzanci ne kiwon awakan da annabi zai yi ana horon annabin ne kafin lokacin manzanci ne saboda idan ba a hore shi ba kawai sai aka bashi manzanci to za a samu matsala saboda ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ilhama ya sanya annabawa dukkan kafin manzancin sai su kama kiwo sun muhajjar yake faɗi a cikin wani hadisi kuma hikimar ce ولأن في مخالطتها ما ما يحصل له العلم والشفقة saboda idan kana kiwon awakai kaga za a samu mutum zai zama mai dauriya za a mutum zai kasance mai tausayi la'anna mutum zai za sabaru a da ra'ayinka wajen ita idan ya zama mutum zai iya kiwon awaki ya rika tattaro awakai ba da tafarru ihajin mara saboda babu abin da ke da wahala kiwo kamar awaki sun mahajar ya zama cikin shirin wannan hajji awakai nan da nan sun tarwata saboda ka baka da hutawa ba ka hutawa dole a tsaye take ka yi dama ka taro wannan ka koma ka taro wannan ka ga duk wannan training ake ma annabin Allah kafin lokacin manzanci wa naqliha min fatratin ila fatrah ka kora su daga wannan fadama zuwa ga wancan fadama daga wannan garki zuwa ga wannan garki wa dabbi adumi halin farmi sannan awakai sun fi samun dabbobi da ke farauta akan shanu saboda idan saniya ce akwai dabban da ba zai farautar saboda suna da girma amma a akuya za ka samu abubuwan da ke farautar ta suna da yawa saboda haka wanda ke kiwon awakai ya fi wahala akan wanda ke kiwon raguma da shanu alifu min dalika sabra ala umma saboda haka idan annabi ya samu wannan training din ya samu wannan horo na musamman sai zama su ne hakuri ga al'ummarsa wa arafu ikhtilafat ibaaha annabawa za su gane ɗabi'u na awakai daban-daban wata fawo ta ukuliha hankulan ma daban-daban wa ahsanu ta'atu da laha yadda suke kiyaye kulawa da awakai fa yakunu tahammuluhum bi mashaqqati dhalika afdal lokacin da Allah ya bashi manzanci zai zama so abin da aka bashi ya fi sauki saboda zaki ya wahala mimma law kuntum qiyam bi dhalika min awwal wahda kasancewar dama ya samu horo to zai zama abu ne mai sauki ya fi ake Allah ya ba shi manzanci ba tare da ya samu irin wannan horon jama'a ya hasu lahu min at-tadrij ala dhalika bi ra'yi al-ganam wa khuffat al-ganam bi dhalika li kawniha adhafa min ghayriha ibn hajar yake an an kede awakai aka ce annabawa suna kiwon awakai ba ce shanu da raguwa ba saboda awakai su ne mafi rauni لأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإنسان ضبط الإبل والبقر الرب دونها في العادة بساق العادة سنة هي تاري سنة هي تاري يا مكرهما أما أوكي إنك تاري سوف يندبك إن دولة ساوى على وجهة قفو ديوة وما أكثرية تفرقها فهي أقرب من غيرها yana جنة وجدت في cewar kuma suna da saurin cewa ga mai kiwon su to amma sun fi sauƙin biyayya ga mai kiwon su akan sauran dabbobi saboda ka sa, Allah ya zaɓi kiwon awakai da annabawa ba sauran dabbobin ba wanda wannan ya tabbatar da cewa annabawan Allah sun yi ko da sun yi laifuranci tunda idan aka ce sun yi kiwo kaga sun yi laifuranci saboda haka laifuranci shi ma wasu yana daga cikin hanyoyin neman samun abinci wanda shari'a ta tabbatar da ingancinsa akwai hadisin da ya zo cikin sahih muslim inda imam muslim ya yi babi a kan fadalan annabi zakariya alaihi salam hadisin abu hurairah wanda manzon Allah yake cewa kana zakariya najjaran annabi zakariya alaihi salam ya kasance kafinta ne ne abin nan sana'arsa الإمام ابن ماجه يقرأ كتاب التجارة باب الصناعة to saboda aka in ka lura za ka ga kenan dukkan nau'ukan sana'a suna da alkai abinda duk za ka yi ka samu abinci muhimmin abu shi ne ana neman ka samu abincin ta hanya mai tsafta hanya mai tsafta saboda haka hadisin abu huraira ya dukkula bayani wuri guda wanda al-imam muslim ya rawaito yana cewa al-mu'minu qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khayrun mu'mini mai kwato mai kokari shi yake alkhairi a wurin Allah akan ragon mumin dukkan su kowanne yana tare da alkhairi da ragon da mai kwato din amma dai wanda Allah ya fito wato shine mutum da zai sabura wajen neman hadar saboda ka sai don Allah yake harin ala ma yanfa'uka ka dage wajen neman abin da zai amfane ka wasta'in billahi kuma ka rika hadawa da addu'a kana neman taimakon Allah wala ta'jab kada ka gaza kada ka gaza saboda an samu kalubale a hanyar sana'arka a hanyar neman ka, kada ka gaza inji annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya harin ka zamanto mai dagewa mai nacewa a kan wannan sana'a babu fashi dan an samu wani abu kare sa ka daina a'a hada da addu'a kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala in wani abu ya auku karka ce lau kana kaza lau Allah kaza wa kaza kana kaza wa kaza da ake kaza ne ya kaza ya faru na Allah yake kar a samu kana da dai kaza saboda mabudi ne da ke dan wanda zai sanya ba shakka cikin abin da kake aikata muhimmin abu shi ne zama to mutum ya yi da sababi na samun abincinsa wannan sababi da zaman ko yana da tsafta ya ba a yi wannan sababin ya zama yana da tsafta sai ka dawo ka koyi ilimi da cinikayya da mu'amala dalilin da ta yi hajjari kawo a cikin na farko ke kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullu bai'in mabrur kowane irin ciniki amma ba na kirki na kirki ya ba aikata na kirki sai ka yi karatu ko dai kai karatu ko ka zama sunan tambaya Ah, don haka dukkan sana'ar da mutum ya dauka in dai zai kula da dokar Allah akwai albarka da zai samu akwai misali da hadisin ka'ab bin ujra ka'ab bin ujra yana da kira na karfi sahabin manzon Allah ne kakkar fani ya ba da labari ne da alayya nabi fara'a ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadda wa nashab wa karana sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi da sahabbai sahabbai suka gani ji ka bin ya ce da sahabbai suka gani da kira wato karkarfa su suka ce ya rasu da ba lau kan hada fi sabilillah haka wannan kasu ina ma ana tafiya yaki da shi dubi karkarfa suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato suna tunanin a samu mutum mai ƙarfi irin wannan kyakkyawan kira ba a ya ke da shi ba ai ya yi asarin cikin sa sai mazo Allah ya tsara Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ni kana karaka ya fa ala wala bihi sigara kun ga karfan nan in ya baro gida ne yana ta kokari yadda zai samu abinci ya mayar ma yaransa ƙanana da suke gida ya ciyar da su mazo Allah ya ce kokarin nan da yake yi ba kofi ta jira. ashe ba yaki kawai ba wannan kokarin da yake yana tabarkin Allah har yanzu manzo Allah ce wa in kana qarada yas'a ala abawai ba mamaki ya bar gida yanzu kokari yake da karfin cikin sa dinnan saboda ya samu abin da zai je ciyar ala abawai ne shaykhai ne kajirai ya bar iyaye tsofi tukuk a gida ba mai ciyar da sosai saboda ka ya ko yana amfani da karfinsa don ya samu abin da zai je ciyar da su wanda Allah ya ce ko tafiyar da yake kokarin da yake din nan ko ko fi sabilillah shi ma ne yana hanyar Allah wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'ufuha ba mamaki kuma ya fito daga gida saboda kokari ya samu abin da zai ciyar da kansa ne ki kadai bai bar yara a gida ba bai bar tsofi ba manzo Allah ya ce fa huwa fi sabilillah har yanzu dai yana tabbatin Allah a ce ka ciyar da kanka shi ma kana tabbatin Allah sai mamman Allah yake wa in kana kare da ya fariya alwamu fakara amma fa idan ya fito daga gida saboda ya kokarin samun wani abu na nuna wa duniya yana da karfi ko na alfahari fa huwa fi sabili shaytan to wannan yana tafarki shaytan wannan hadisi yana al-murjam al-imam al-tabrani الصلاة المؤجم الكبير ده القديم ده الأكبر حديث لنا طيب جامع الكبير حديث لنا سكودة تعيش ده الشريط طب ده عكيدا ما لم يتكي أكيد جارنية دولة ليلة وانت يبني ده بلد لما أكيد دولة جارنية إذا نيرك كفامو أبيك saboda ka siyar da iyaye ka samu abinci saboda ka siyar da iyaye ka samu abin da za ka ciyar da kanka halal idan niyyar kake nan har yanzu kana nan na da Allah ta baraka wa ta'ala niyyar da ita ce muhimmi wanda a kanta al-Imam da ya magana cikin Sharh Sahih Muslim yana cikin da bakwai shafi na 88 ma'ana arada biha wa Allah ta'ala fala yadkhulu fihi man anfaqaha zahilan idan mutum ya bar gida ya ta kokarin samun abin da zai ce da iyali amma bai kudin niyya na samun lada a kai ba ba zai samu ladan ba ki ya kuma muktafi saboda ka ka zama mai fatan ka samu lada a kan kokari da kake a rayuwarka to abin da kake nake ce sane da za ka ciyar da iyali ka rika fatan ka samu lada wanda ya yi fatan ya samu lada shine wanda yake samun lada ya ake wannan fatan al-imam da wani shekaru ko hukumar iktisar أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة ya za ka yi nufa kan ka samu lada kuma da kafiyar da iyali idan ka fito daga gida ta race ka kai za ka je gona to kar ka ɗauka za ka je ka yi wahala ka zo ka da wata a'a ka duka tuna cewa ciyar da matar ka ta gida wa afsali auladihi wal mamluk wal ghayr wa ghayr yaran ka da suke gida matar ka take gida waɗanda suke karkashin ka ciyar da su din nan wajibi ne Allah ne shar'anta maka Allah ya wajabta maka neman halal ka tunatar ma kanka wannan idan ka tuna to sai a rubuta maka lada wannan kusan naka kana yin tare da ibada Min mimman tujibu nafaqatu ala hasabi ahwali yake wakila da ulama'i wa anna ghayrahum mimman yunfaqu alayhi maluf ila al-infaq alayhim fa yunfiqu bi niyyati ada'i ma umira bihi matar ka wajibi ne ka ciyar da ita yaran ka wajibi ne ka ciyar da su to ka riƙa tuna wannan umarni na Allah a kanka cewar ciyar da iyali addini ne ana samun lada a kai wa ku kumira da infaqi ne an maka umarni ka kyautu samun iyalinka ka kyautu samun yaranka idan kana fita da wannan tunani a zuciyarka kana samun lada Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da za ka yi iyali ko ɗinkin kaya za a mutu za a ba su magani jinya ce za a musu magunguna ba su da lafiya ko za ka sa a makaranta duk wani abin da za ka yi na bakar da dukiya ka rika tuna maranta cewa ibada take ma'amma to idan kana tuna maranta nan ne ake rubuta maka lada saboda akwai wanda ya mai shi al'ada saboda haka ta idan ya fita tun da bai ɗauki fitarsa ibada ce ba duk yadda zai ya samu kudin zai ko da ta hanyar haram saboda mai san cewa ciyar da iyali wajibi ne wanda Allah ya karanta amma ta hanyar halal bai damu da wannan ba rashin tunatar da kawunan mu wannan ka'idar shi ke sa muke ciyar da mu haram Allah subhanahu wa ta'ala ya gane Allah kuma ya sa albarka cikin wannan karatu da zai a wannan babi eh, ya ba mu ladan abin da muka da daidai ya gafarta mana karatu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك